hukumar kwallon kafa ta najeriya wato nff ta bayyana cewa 'yan kungiyar golden eaglet a yau za su tashi su bar najeriya zuwa kasar argentina hukumar ta ce batun takardun tafiya ne da suka hada da visa ya kawo jinkiri 'yan kungiyar da su kasance a argentina a wani mataki na shirye-shirye na cin kofin kwallon kafa na duniya na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da za a yi a ƙasar chile a wannan watan sakatare janar na hukumar ta nff muhammadu sanusi ya ce 'yan kungiyar sun kunshi mutane 25 ne kawai 'yan golden eagles suke rike da kofin a halin yanzu za kuma su hadu da kasashen croatia amurka da kuma mai masaukin baƙi chile